يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا wanda ya saka da kai ne ya wakilci dalibinsa don haka jama'ar wanda a yau ne a saurari wannan lecture muna yau الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yau muna hudu ga watan safar hijira 1444 daidai da 31 ga watan august 2022 a nan anguwar jakada a masallacin juma'a na jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna assasawar marigayi a sheikh ismail idris allah ya ji kansa allah ya ji kan a sheikh abubakar muhammad gumi allah ya ji kan sauran maluman sunna allah ka ji kan iyayenmu mata da maza allah ka ji kan shugaba malam adamu da ya riga mu gidan gaskiya allah ya ji kan sauran magabatanmu gaba daya kuma ina yi wa shugaban wannan kungiya addu'a a sheik muhammadu sani ya haya jingir da ke umara a yanzu Allah da da shi lafiya sauran jagororin wannan kungiya Allah ya musu gudunmawa da mu da su Allah ya samu yi karshe mai kyau alhamdulillahi kwamitin wa'azin matasa eh, na wannan anguwa mai albarka anguwan jakada an shirya wannan muhadara a yau a wannan lokaci kuma ubangiji ta'ala ya kaddare mu zuwa fatanmu abinda za mu faɗa allah ya sa mu yi ikilasi Allah ya dora mu akan daidai Allah ya sa kuma ya yi tasiri Allah kuma ya ba mu lada gaba daya maudu'in da suka ce a yi magana a kayi shine wata muhimmancin yin sana'a da kuma illa ta zaman banza wannan maudu'i maudu'i ne da ba shi da wani damuwa a ciki don abin da ya san kowa ya shafi kowa ne wannan Eh, idan muna karatu a littattafenmu na kusa-kusa nan daga littafin iziya eh, za mu ga malam yana maganan cewa dukkan mai hankali wanda ya san me yake yi kuma mai addini to kar a gan shi a waje sai a wurin abu ɗayan biyu ma'ana ko dai dirhamun ne li aishihi ma'ana ko dai wajen da yake neman abin da zai rayu ma'ana duk wajen da za ka nemi abin da za ka rayu na halal sana'an hannu noma kiwo aikin gwamnati kasuwanci duk abun da ake nema a rayu shari'a ta baka dama ka nema to a ganka a nan idan aka leka ba a ganka a nan ba to a ganka a wajen aikin addini to gaskiya mu da yawa sai mu gode wa Allah a wannan mataki mafi rinjayenmu daga ka haɗu da mutum zaka ga wani a shago wani a kasuwa wani ya tafi gona wani yana a caɓa wani a gareji wani a makaranta yana koyarwa wani a ofis wani yana tuki kowa za ka samu akwai wani abun da yake don rayuwa daga ya taso kuma in ka je ka duba gidan wajen caca baya nan wajen rawa baya nan ina za ka gan shi sai ya gan shi wajen ta'ali wajen mitin wurin karatu wurin wa'azi to kaga mun yi daidai da wannan kenan yana nuna mana duk wanda aka same shi a sabanin ɗayan waɗannan abu guda biyu to wannan gaskiya bai zama cikakken musulmi wanda musulunci zai alfahari da shi ba mun sani allah ya kawo mu duniyan nan allah ya sanya mana abin da za mu rayu walakadi kun fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish Allah ya ce na zaunar da ku a bayan ƙasa na sanya muku abubuwan rayuwa ma'ana duk abubuwan da za mu rayu da su suna bayan ƙasa da haka a cikin ƙasa ne aka halice mu ƙala fiha tahyauna wa fiha mutuna, wa minha tukhrajun yanzu gashi nan muna rayuwa a bayan ƙasa wata rana za a mai da mu cikin kasa wata ran kuma za a fudda mu a cikin kasa don mu girbi mai muka shuka to ashe duk ɗan adam da ka gan shi a duniyan nan yana da wasu bukatu wani bukatu ɗan adam yake da shi ɗan adam duka rayuwarsa wahala ne domin ubangiji ta'ala ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad tabbas wallahi haƙiƙa na halicci mutum cikin wahala ya kabiru shada'i da duniya wal'ahira. akhira ya gamu da wahalhalu na duniya har zuwa lahira lokacin da mutum ya zo duniya wahala bai iya gane mai ke damunsa hasali ko da likitoci ne na yara sun fi shan wahala dan cutar wanda yana iya magana ya ce wuri kaza ke mun ciwo ya fi sauki akan wanda sai dai ta ihu bai iya cewa ina yake mun ciwo wahala ne yaye ka wahala ne koyon zama wahala ne koyon rarrafe wahala ne koyon tafiya wahala ne sa ka a makaranta wahala ne ɗebo ruwa kai nika sayo ice yin hukunci duka in kai laifi eh duk wanda ba wahalhalu ba ne ɗan adam ashe gaba ɗaya rayuwarsa cikin wahala take ashe dan adam yana da wasu bukatu dole yana da bukatan abincin da zai ci wannan farilla ne dole mutum yana bukata yana bukatan wurin da zai zo ya zauna ya sa hakarkarinsa ya kwanta in son samu ne yana da bukatan abun hawa wanda zai rage ɗawainiyar rayuwa in son samu ne yana da bukatan iyali in ya kai lokacin yana da bukatan ya'ya yana da bukatan ɗaukan nauyin wa'annan ya'yan gwargwadon abin da Allah ya bore masa duka waɗannan bayan da za a yi mutum yana zaune ya samu waɗannan ubangiji ta'ala ya yi magana allah ya nuna mana abubuwa daban-daban da za mu yi don mu rayu mu ɗauka kasuwa jama'a na daga cikin abun da ake rayuwa da shi a duniya akwai kasuwanci waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya a yanzu 'yan kasuwa ne kuma allah ya sanya wa kasuwanci albarka in dai ka ga zunzurutun kuɗi masu kuɗi wanda wasu har gwamnatoci na karɓan bashi a wurinsu to sai ɗan kasuwa Allah ya yi magana saboda muhimmancin a fita a nemi abun kai musamman a kasuwa ku duba muhimmancin jihadi idan mutum ya fita jihadi fi sabilillahi to zai samu ɗaya biyu imma shahada wa imma ganima ko dai a kashe shi ya yi shahada wanda ya yi shahada ɗan aljanna ne wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwad. bal ahya waɗanda aka je aka kashe su a wurin yaƙi kada ka yi zaton matattu ne waɗannan rayayyu ne Allah yana azarta su da abincin gidan aljanna babu wanda zai mutu ya yi burin ya dawo duniya ya sake mutuwa ya yi burin ya dawo duniya ya sake mutuwa sau goma sai wanda ya mutuwa shahada duk da muhimmancin mutuwa a wurin yaƙi da fita yaƙi don ɗaukaka addinin Allah sai Allah ya zo ya haɗa yaƙi da kasuwanci a aya guda Allah ya ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wayannan biyun aka yi magana wasu jama'a cikin al'umman musulmi yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah suna fita cikin sasannin kasa su tafi fatauci wani ya je kasuwan kauye wani ya tafi cirani wani ya ɗauki mota ya tafi nema wani ya fita kasashen waje nema wani china wani dubai wani saudiya wasu wurare daban-daban wani a cikin gari ya je ya saro kaya ko ya bayar a masa sari allah ya ce duka waɗannan ya fita guna min fadlillah suna nema daga falalan allah ka duba aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji babu wajen da ake yawan yin maganar ikhlasi irin aikin hajji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila in mutum zai je aikin hajji ka duba daga za ka yi niyya ka ce labbaik allahumma labbaik ba sunan kowa banda na Allah labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak banda sunan Allah Suna wa aka kira a wajen idan mutum ya ɗauki dukiyan halal ya je aikin haji ta karbu in ya ɗauki dukiyan haram ya ce labbaik Allahumma labbaik sai mala'iku su ce ko Allah ya ce masa lalabai labbaika wa la sa'adaika Allah bai karba ba kuma baka yi nasara ba ka zo kallon gari ne da yawon hajijiya duk da wannan Allah ya ce idan kuka gama aikin hajji laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falalan Allah ku yi kasuwanci jama'a aikin hajji kaje amma aka ce Allah ya ce ya halatta ma yi kasuwa saboda muhimmancin nema kaga wasu turare a can a garinku da tsada suke sayo Allah ya yarda ka zo ka ci riba a kasarku Ka ga kaya kaza sayo Allah ya yarda ka ci riba Allah ce babu laifi ku yi kasuwanci jama'a meye wannan yake nuna mana muhimmancin nema sai da Allah ya zo ya hada batun nema da jihadi akaruna na fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akaruna yuqatiluna fi sabilillah sai Allah ya ce ga wasu kuma suna tafiya jihadi don ɗaukaka addinin Allah hada masu yin jihadi da masu fita nema a aya ɗaya ya nuna darajar masu nema a wannan ne wasu malamai ke cewa ashe wanda ya fita neman rufawa kansa asiri rufawa iyalinsa asiri rufawa 'ya'yansa asiri rufawa iyayensa asiri sai ya mutu akwai wani lada na musamman da Allah ya shirya masa kamar yadda ya shirya wa mai zuwa jihadi jama'a ko wannan kadai ya nuna mana ashe muhimmancin ne muhimmancin nema saboda me Allah ya hada masu nema a nan tare da masu jihadi lokacin da aya ta sauka falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun an samu sahabbai sai mutum ka samu yaya da kani sai ce wani yau za ka je ka majalisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da ya sauko hadisan da manzan Allah ya faɗa kanan nada ni kuma na fita kasuwa idan na samo riba za mu raba kai kuma abin da na samo na karatu in koya ma shi wancan ya je kasuwa saboda rayuwa ba za ta yi ba mai jama'a ba kasuwa rayuwa ba za ta yi ma ba abin masarufi wannan ya je kasuwa sai suka raba riba wannan ya je neman ilimi sai shi ko ya bashi ilimi ya ce to gobe ni zan je majan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ji abubuwa na wahayi na ji abubuwa na hadisan manzan Allah kai kuma ka je kasuwa jama'a ya nuna shi durintin da ake ba a jefar da me ba a jefar da kasuwanci to idan mutum ya zauna a rayuwa ce to shikenan shi idan Allah ya ga dama sai ya azurta ni ka faɗi gaskiya amma kuma akwai ƙarya a cikin magana Umar dan Khattab radiyallahu an. ya leko ta wundo sai ya ga wani ya daga hannu Allahumma arzuqni Allahumma baka ni gogi suke ce ba Allahumma arzuqni emergency wai Allahumma arzuqni ta ƙaru na? wai ko kuma ya Allah ka bani da tiriyan bakwai in fara taɓawa kafin na yi arziki bai eh, wayyata ba ya gashi ya daga hannu Allah ka azurta ni sai Umar kawai ya je ya dauko bulala mai ankara ba sai ya ji kawo ya ruga a guje sai Umar ya ce masa lakati alimta anna as sama ala tubdiru dhahaban wala fidda ai kai kanka ka san sama ba ta ruwan kudi kudi yana gona kudi na kasuwa kudi na ofis kudi na wajen kiwo kudi na wajen sana'an hannu to wannan ya nuna mana jama'a hamiya na mai noma mu yi kiwo mu yi duk abin da za mu yi don mu rufa ma kanmu asiri wannan a mazannin dole ne idan muka duba jama'a mu duba muhimmancin ranar juma'a ranar juma'a rana ce babba annabi sallallahu alaihi wasallama har ya nuna inna fil juma'ati la sa'a la yuwafiquha abdun muslim yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu a ranar juma'a akwai wata sa'a bawa musulmi ba zai dace da wannan lokacin ba ya daga hannu ya ce Allah ka biya mun bukata kaza ce sai Allah ya biya ba a wannan rana idan lokacin irin sallar juma'a yayi na biyu ya ayyuhal ladina amanu Idha, nudiya salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun da zarar an yi kiran sallar juma'a kira na biyu Allahu akbar domin da kira ɗaya ne rak ake a zamanin manzon Allah kira ɗaya ake zamanin Abubakar kira ɗaya ake zamanin Umar kira ɗaya ake da Usman radiyallahu anhu ya zo ya ce a kara faɗaɗa masallaci mutane sun fara yin sana'u an yi faɗi wani yana gona sai aka ce to a yi kiran farko idan yi kiran farko to sai a yi kira na biyu wa na kiran farkon nan kama ana tunatar da mutane za ka ce to a yi kira na biyu kira na biyu kuma to shi ne yanzu asalin kira na ran juma'a sai wannan ya zama tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa to kenan ya nuna tun da sunnan Usman ne wannan ya tabbata to yanzu sai mu dauka idan aka yi kira na biyu da zarar an yi kira na biyu Allah ya ce fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a ku tafi ambaton Allah shine sallah ku bar albaya an ce albai ne to kai ma mai ofis da kai ake manomi da kai ake makaniki da kai ake dan nafe da kai ake mai acaba da kai ake karkata zirga zirga zan samu sallah a can har a gama sallar juma'a ma'ana an kira albai'u ne saboda shi da ummu kace ku yanke kasuwanci ku tafi zuwa ga ambaton Allah shi ne sallar juma'a da wannan ne malamai suka ce lokacin da aka yi kiran sallah na biyu in aka kulla kasuwanci sai an warware wannan kasuwanci saboda muhimmancin juma'a amma kuma saboda Allah ya nuna maka muhimmancin nema ana gama sallah sallah ce fa'iza qudiyatis salatu da zara an gama sallah fantashiru kajifa al-intishar shine idan an ce al shi shine wani ya yi gaba. wani ya yi yamma wani ya kudu wani ya arewa mun gane ku fantashiru fil ardi Allah ya ce ku watsu a cikin ƙasa wa butagu min fadlillah ku je ku nemi falalan Allah na neman abin da za ku rayu A imamu shafi'i ya ce wannan yake nuna mana duk wanda ya fita neman kuɗi bayan sallar juma'a to sai ya samu albarka kashi saba'in cikin ɗari fiye da wanda ya tafi ba lokacin bayan juma'a ba saboda Allah ya ce shiru fil ardi tagu min fadlillah me yake nuna mana a nan jama'a shine kada a kwanta a tashi a je a yi nema to abun da aka ce kasuwa ne idan an ce wannan kasuwa ce in dai wacce take halattacciya ce to mutum ya yayi sayyidina abubakar radiyallahu anhu an ɗora shi akan khalifa an rantsar da shi an yi komai bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. sai aka sai na abubakar ya ɗauki dangwali zai tafi ina zai tafi kasuwa umar ɗan kaɓaɓi ya gan shi ya ta rasulullah ila ayi. ina za ka je zan tafi kasuwa ya ce a'a dawo ina da magana mun ɗora ma duniyar musulmai a ka. duk na birni da na ƙauye da damuwar musulmai a kanka kuma ka tafi kasuwa a'a sai dai mu zauna mu yanka ma albashi wanda zai ishe ka damuwar rayuwa sannan aka zauna aka masa albashi amma an rantsar da sayidina abubakar kuma ya tashi zai tafi kasuwa saboda muhimmancin mai yin kasuwanci bayan wannan yan uwa musulmi noma da kiwo abu ne wanda in Allah ya ba mutum dama zai yi kuma zai rayu da shi idan mutum ba zai iya kasuwa ba wani zai iya noma wani zai iya kiwo ubangiji ta'ala sai da ya zo ya haɗa mana batun kiwo da noma a wuri guda ke za ka ji ana cewa noma da kiwo Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaytuna war rumana mushtabihan wa ghayra mutashabih Allah yace kulu min samarihi idza athmar wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wannan Allah ya nuna man da tsarin gonakai suke Allah ya muku gonakai ga su daban-daban akwai masu yin rumfa akwai masu yin gonakai waɗanda suke masu tsayi akwai wanda suke shimfiɗo a ƙasa ga gonan wake ga gonan Eh, gyada ga wasu wanda suke a karkashin kasa ga masu tsayin ma masu tsayi sosai ga matakaita ga sunan dai waɗanda suna da kamanni ta wani gefe da waɗanda ba su da kamanni duka wannan Allah yana bayani ne akan noma jama'a mutum yana iya ɗaukar noma a mazannin sana'a kuma ta zama sana'a da yawa akwai wanda suka ɗauki noma sana'a ne kuma Allah ya hore musu ilimin yadda za su yi kuma suna yi su biya bukatun rayuwarsu su yi abubuwa da dama wanda Allah ya ba shi dama zai yi yayi dan ya kare mutuncin kansa wannan minal wajibat bayan Allah ya gama magana akan wannan sai kuma Allah ya ce wa minal an'ami hamulatan wa farsha wa minal an'ami hamulatan wa farsha kaga cikin dabbobin ni'ima akwai hamula wacce ana iya dora mata kaya wacce ana iya hawanta wa farsha akwai kuma wanda suke suna kusa da kaza ba a hawansu ba a dora musu kaya Me malamai suka ce suka ce a nan akwai hikima yaya aka yi daga magana akan ayar da ta yi magana akan noma har aka gama fidda zakka ana gama ta sai aka ce waminal an'ami hamulatan wa farsha wannan yake nuna mana muhimmancin noma da kiwo Da ma mun gane wannan ashe yau mutum yana iya kiwo yana iya noma yana iya abubuwa da yawa wanda zai rayu da shi idan mutum ya kuskure ya zauna a rayuwa ya ce sai dai ya dinga bin can a bashi kaza ya je wajen wancan ya roƙa ya je wancan ya roƙa ya je wajen wancan ya roƙa to roƙo dai na farko haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya tambaye shi akan roƙo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa innal mas'alata la tahillu illa li ihda thalatha roƙo haram sai a ɗaya mutum uku jama'a muna ji roƙo haram sai a ɗaya mutum uku na farko rajulun tahammala hamala mutumin da ya zo ana bin wani ya ɗauki bashi ba bashi na wauta ba jama'a akwai bashin wauta a shari'a da ya ɗauki wannan bashi ya kasa biya aka kai shi gaban alkali aka carke shi sai wani ya zo ya ce wannan bashin a kaina to da ya ɗauka shi ma sai ya kasa biya da ya kasa biya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya halatta ya je ya yi roƙo har ya samu abin da zai biya wannan bashin daga nan sai ya daina roƙo na biyu rajulun asabat ja'iha mutumin da annoba ta samu dukiyarsa la'alla ɗan kasuwa ne kun gane ko yanzu ɗazu ake gaya mana wani magana a Lajina. aka ce jiye nan wani ya ɗauko kuɗaɗe a banki a nan cikin kasuwa kawai sai suka zo suka kara masa da mota suka fito da bindigogi suka ce ɗauko buhunan kuɗin da kansa suka buɗe ya ɗauka ya kai na biyu suka ce sauran buhu ɗaya ya dauka ya kai suka shiga mota suka tafi to wannan me kake tunanin wata kalin iya kudin da ya mallaka ne ba ya koma talaka rana guda ba ko kuma la'alla gobara tana iya shafe dukiyar mutum gaba daya shine rajulun asabat ku ja'iha la'alla manomi ne wani yayi almuslima ya kai kudin kab gona gaba ɗaya sai ambaliyan kogi ya zo ya gama da gonar gaba ɗaya yanzu ya dawo gida ma wahala ba ja'iha ba kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ya samu irin mutum ya samu mutum wannan to kul mas'ala shi ma ya halatta ya je ya yi roko yamma gaskiya ne mai wadata ne gashi gashi ya dan samu abin da zai farfado sai ya daina roko na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da talauci rajulun ku faqa mutumin da talauci ya masa katutu ya masa daurin cakulet ya masa atishawan tsaki ya masa kurman ɗauri ya rasa inda zai yi har aka fara magana kai da Allah ka dubi wani dan Allah da yadda yake walwala wallahi har tausayi yake bani idan ta kai ga haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya halatta ya je yayi roko in ya dan samu abun da ya dan farfado lalle ya dan samu yar mashin da zai iya buga buga lalle ya dan samu dan shago da ya bude lalle ya dan samu dan abun da zai motsa daga nan sai ya dina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fama ada zalika fasuhutun ya akulu sahibu suhuta duk wanda baya cikin ukun nan in ya ci ya ci haram in aka bashi ya karbi haram jama'a ya nuna mana tashi a yi motsi wajibi ne mafi rinjayen wannan wa'azi ya fi shafan matasa me yake faruwa shi matashi sai ya ɗauka kawai zai ci banza kawai ai ya yin sana'a to bari ka ci annabi musa alaihi salatu wasalam annabin allah ne annabi ne kuma manzo ne kuma yana cikin ulul azmi minar rusuli kuma babban mukaminsa wa kallama allahu musa taklima yana magana da allah kai tsaye ka wannan girma ta kai inda ta kai duk wanda yanzu a cikin nan yana iya magana da gwamna kai tsaye to yana da wani matsayi duk wanda yake iya magana da shugaban kasa kai tsaye yana da wani matsayi fama ya takalla mu bi rabbil izzati yaya kake ganin wanda yake magana da Allah kai tsaye wannan girman sa ya kai girma amma duk da haka annabi Musa da ya hijira dan ya kwaci rayuwarsa ya tafi madiyana a wancan Allah ya kaddari zai samu mata bayan ya samu mafaka ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce ya abadista a jirhu inda kai da manista a jartar kawiyul amin baban ya gane tana son sa ya ce inni uridu an unki haka ihdabnatai eh, ala an ta'ajura ni samaniya annabi musa bai yi aure ba sai da ya yi shekara takwas yana kiwo a mazannin sadaki ba ta sai da ya sana'an kiwo kai bai bashi a takwas ba fa in atmamta asharan fa min indik in ka cika goma ma kai kaso amma wa ma uridu an ashqa alayka hakan ma ban tsananta ma ba shekara takwas ma'ana ana so a nuna mana sana'ar da yayi har aka bashi mata kiwo hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min nabiyin illa ra'al ganam ce babu wani annabi sai da ya kiwon tumaki sabai suka ce har ka ya rasulallah ya ce har ni ina yin kiwo wa mutanen makka sai su ban kudin da zan rayu manzon Allah sai ya je gidan can ya karbo awakinsu gidan can ragunansu gidan can tumakinsu sai ya je jeji ya yi kiwo in ya yi kiwo ya dawo sai a kirga kudadensa sai a bashi da shi yake rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kwanta ba da ya fara datawa sai babban sai yana tafiya da shi kasuwa khadija tana ba shi kayan kasuwanci manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kiwo isa wani hadisi ya ce alheri da sauƙin hali yana kan masu kiwon dabbobi ya ce sharri da baƙin hali da mugunta yana masu kan kiwon shanu da raguma kana neman mugaye don ka samu su sai ka tsaya amma masu ƙananan dabbobi ya ce su kuma sauƙin kai na tare da su idan annabi musa akwai abin da yake motsawa don ya rayu kana jin allah ba zai iya masa komi ba wanda yake magana da allah ba ya wuce komi ba amma annabi musa sai da ya motsa wani abu don ya rayu mamar annabi isa jama'a an yi abun mamaki ta ɗauki ciki ba miji da ɗaukan ciki da aihuwa duka bai wuce awa guda ba ɗaukan ciki da aihuwa ba miji bai wuce awa guda ba jama'a wanda ya iya cikin ikonsa ya iya bata ta ɗauki ciki da ɗaukan ciki da aihuwansa a cikin awa guda me ba zai iya mata ba ka ce mun babu amma duk da haka tana jingine a jikin kututturen dibino kututturen dibino shine wanda an yanke shi ba ganye ya daina amfani ya mutu sai Allah ya ce yadda cikin iko na nasa ta ɗauki ciki ta aifi ɗa ku tutturan dibino ni na halice ka miƙe tutturan dibino ya mike sai ga ganye sai ga 'ya'ya sun nuna wanda ya wannan zai iya hana ɗan ya faɗo amma duk da haka sai da Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakla tusakkata alayki rutaban janiya ki girgiza sannan su faɗo sai kin yi wani aiki Allah baya son ci ma zaune baya son me kwanciya baya nema Allah baya son wannan inna Allah ta'ala yuhibbul mu'minul muhtarifa Allah yana son mumini mai kazar kazar wajen neman abun kansa jama'a kana jin Allah ba zai iya faɗo mata da dibinon nan ta koshi ba ma sai da yace girgiza sai da ta girgiza tukunna dibinon nan suka faɗo to idan ya zama haka annabin Allah eh annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ma yana cikin ulul azumi minar rusuli shi ne farkon manzanni ba wani manzon da aka wahalar kusa irin annabi nuhu an dake shi an sumar da shi amma in ya su aka sumar da shi in ya tashi sai wajen wa'azi ya koma a ƙara dukansa a sumar da shi ya tashi sai wurin wa'azi karshe ya fara bi gida gida karshe ya bi majalisa majalisa karshe ya yi wa'azi a fili karshe ya yi wa'azi a ɓoye karshe a ta gagara fakultus tagfiru rabbakum innahu kana gaffara ya ce to ku tuba kawai ba Allah zai gafarta muku zai saukar muku da ruwa mai yawa zai ba ku ‘ya'ya zai ba ku kuɗi zai ba ku gonake zai ba ku ƙoramai ku yi noman rani suka so, malakum latar juna lillahi wa ka'a duk da haka wannan annabi sai da Allah ya ce ka riƙi sana'a ya ce ya Allah wace irin sana'a zan yi Allah ya ce ka yi kafinta iya kafinta ne ya sa ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi aka ƙi musulunta sai Allah ya ce kai ya nuh innahu lan yu'mina min qaumik illa man qad aman nuhu iya wa'anda ka samu su ne ba za ka tsara samun memba ko ɗaya ba ka rabu da su umarnin da zan baka wasu na ilfulka bi a ayunina je ka kera jirgin ruwa muna gani za mu baka direction yadda za ka yi Allah ya ce masa nemo kusoshi bishiya kaza a yanka hatta yadda za a yanka katako da za a sa a jikin jirgin ruwa Allah shi ya gaya wa annabi Nuhu yadda zai yi ya ce sa jirgin ruwa yi kaza yi kaza tsara ya tsara ya jirgin ruwa mai kyau Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur ga ta an yi ta ga ta da katakenta ga kusoshi da aka sa aka ba Allah ya ce hau kai kana da abun hawa su ba su da shi me yasa shi yasa suka zo suna masa izgili dimaza, tarakta da'awata ila Allah wa sirta najjara ai kaga yanzu ka samu sana'a gwanda da ka daina wa'azin yafi maka ga ka samu sana'a ba yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru to ya kai matashi kai ko ba abin da kai ya sai zaman majalisa ko majalisa ga mutum abin da ya fi kwarewa na farko manzan Allah ya kashe di akan zaman majalisa ya ce masa habban iyakun maljulusu fi turqat kalu ma lana buddun ya rasulullah innama hiya majalisuna natahaddasu fiha ku daina zama kan layi zuwa bakin titi ku sa wani katon ice wani katon bencin ku na bodin roka Ka ce ya rasu ai nan muke zama sai ce fa idza abaitum illa almajlisa fa atu at-tariqa haqqaha ina sai kun zauna to ku ba wa hanya hakkinta wa ma haqqu at-tariqi ya rasulullah me haƙƙin hanya kala gaddul basar rinsa ido kaddun matar da ta wuce a cika wani ya iya kiwo to kai ka ce wanda zaka kiwo tabbata gidan wani akwai miya hadiri gabar rigiji gamji kai ka ana ta faɗin wa'annan abubuwa kuma don habaici ake wata mata ta wuce raddu salam an ce assalamu alaikum wa sallam kaful adha kamewa daga cutar da mutane al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to idan ya zama mutum ya ki sana'a sai zaman majalisa kawai to wai dan Allah bari in tambaya wannan majalisar da kullum kuke taruwa da safe cikinku kowa ya zo a gigice bai tashi ya wanke ido ba kowa kaga ido ana musurai ya zo a taru in an zo an zauna a majalisa to wai da kuka zauna a majalisar nan wani ya je ya fara sayo damiri da keman yana kasawa a majalisar to wai wani a majalisar ya fara soya indomi mana to wai wani a majalisar kan ya ce mama don allah sassafen nan kina mun kosai zan zo in sayar jama'a idan ka ɗauka yawa ne la'alla duk waɗannan matasan da suke bin majalisu suke zama wata ba wanda ya sanu a najeriya fiye da ciroki ɗan wasan kwaikwayo ko amma sai ga ciroki kwanan nan ana hira da shi ya ce a sa shi a wasan kwaikwayo ya ce shi ba zai zo ya yi zaman banza yana yawon maula ba sai ya je matarsa tana masa kunun zaki yana sayar ba yana cikin hakan sai wani ya ganshe ta wannan baturoki ne sai masa kyautan kuɗi dubu ɗari biyu ina saba'in saboda ya ce bari ya yi abin da zai dogara da kansa bai koma ya je yana mabe bara a wajen mutane yana zaman majalisa da banza ba na tuna wani abu wallahi ina ga man salihu zai iya mun da wannan ina ga a cikin abokanmu ni na fara sayan keke man salihu haka ne yana zuwa karman aro ta ina na saye ta ina zuwa da kafa zan tafi tashan duku in je sayo sandan rake guda biyu har ina sayo dami sai da na kai ana turo mu amalan ke biyar ina zaune a gida ba waya amma za su yi kirda yanzu rake ya kare a turo mu daga baya ne harkar dalibta ta kwace wannan muka yi wani waje na sayi keke na sayi kaza sayi akuya in sayi kaza in sayi kaza ga ma salihu ni na fara sayan fegi a cikin abokanmu kuma na dauki fegi na ce na ba babana shi kyauta ba shirin ba tunanin aure ma lokacin a an jaddan na gaba daya ya zama kana motsa wani abu wallahi na yi sana'an wanki da guga na yi sana'an hayan keke na yi gyaran agogo wallahi ta laidun yi wa'in dole ka tashi ka zama akwai abun da kake yi idan ba haka ba to duk barnar da ta zo a duniya sai ta tafi da mutum duk barnar da ta zo don ta sa mutum baya sana'a za ta tafi da shi to sai a zo a zauna a majalisa duk inda ka ga an zauna a majalisa to akwai abubuwan da za su biyo baya na farko za ga ana zage-zage in wani ya zo ya wuce da mota shege arne ya ka gan shi kuwa to yanzu waye arne duba ba an ba da wani tarihi an ce wani gidan biredi wani ya ga abuwa sun tsaya masa sai ce matarsa tana masa dan wake yana zuwa yana sayarwa kowa tsokanansa yake mijin mai dan wake ko a cikinsa haram ne to in dai ba haram bane don Allah in mamarka ta kasa ma dan wake kar ka samu damuwa ana haka shekara da shekaru wata rana injin biredi ya kassare sai aka ce za a sai da shi nawa ne kuɗi aka ce ta halaba da irin ku ake a faɗa mana aka faɗa ya ce to bari yana zuwa a je a ɗaga wannan kwallon a irga a ɗaga sai zo ya ce gashi sai ya zama yanzu mai ɗan wake mai gidan biredi kana jin wake abin banza ne to gashi to sai mu ce ya zo ya zauna shi ba abin da zai amma duk wanda ya wuce ka shaiki ka ga yadda ka dubo ta shadda kai kai ka je ka nemi shaddar mana baba ka dubo ya canja mashi yake yi kokari kai ma ka canza Allah da ya bashi Allah shine mai bayarwa har yanzu ko kuma a koma a ga mutum kawai ya zo shi yana ta dariya a majalisa kakakakaka wane ya ne ne ka gaya mana sirrin ba zan faɗa ba wani ba haka ba ya zo na ta dariya a majalisa gaya mana sirri ba zai faɗa ba wai me ai baba ka sa abin da ya faru yau kawai bayan asuban nan na bacci kawai ne barki na gani a wani upstairs ga wata kawai tana mun fara'a haba ai kawai ni kan na san kiliya ka ji ma wa mafarki ko kuma an zauna ana zaman majalisa kaga wasu sun zo ana ta rigima wani ba ana ta gardama ya kai naushi ya kai suke shi me mun ce me ne ya hada su ikin banza ni zai rana wayo wai na ce masa in ne kuɗi wata muguwar benza zan hawa yana cewa zan fara da kirket ka ji zuciko tukuna ana rigima akan in yi kuɗi da me zai fara wai ya ce zai fara da wata benza wai wannan ya ce wai da kirkir zai fara kaga wannan tun rashin hankali ne zuwa a nema ya fi wannan alheri ko kuma idan kaga an zo an zauna a majalisa to shi kenan sai kwaɗayin ai idan na zama kaza zan yi kaza ai idan na zama kaza zan yi kaza ko kuma in ta fashe ko ba haka ba za ta fashe za ta fashe za ta fashe za ta fashe ta ki fashewa kuma ko ba haka ba ne mutum ya zana ba bin da yake yana jira kawai sai ta fashe ne kawai to su wanda kaje jira ta fashen su inda sun kwanta da ta fashe da za ta fashe maka ne kai ba za ta fashe ma ba to gaskiyar magana wajibi ne kowa ya tashi ya nemi abin da zai rayu da mali. daga nan idan abu ta je ta ƙara ta ƙara ta ƙara to sai ga mutum ya koma ɗauke ɗauke domin me duwanda ya zama matashi za ga yana son aure kuma yana son tsatsiyar yarinya yana son gida yana son sa kaya yana son abun hawa neman kuɗi fa a'a za ka je gareji kai wannan yawa ne a caɓa fa ina kaza ba duk abin da ka ta'a masa ba zai yi wannan ba kawai amma kuma duk yana son yayi wa'annan yana son mata yana son babban wando yana son kaza yana son kaza jama'a zai yi ba zai yi ba to sai ya fara tunanin ya zai yi sata idan ya dubi wani mai shago ya dan shiga gida ba nisa ya ba ya dan yin sakasakan rufewa yi wab ya dauka duk yadda ya ga an yi sabuwar mashin yana fako awakin anguwa shine mai ɗauka agwagi kaji waye abubuwa da yawa wata na ga wani abun tasku hada tukunya yanzu sun koma balle-balle yanzu abun da duk yake bayan mota ina masu motoci su biya hankali yanzu duk abun da yake bayan mota na toyota nan wani ya cire matris din wani ya cire wannan abun kyallin wani ya cire me zai mar wannan kaga ya je ya sayar a banza kai ya ma asaran abun da neman sa aiki yau da ake magana a lajira ka ji ai motan wane ma sun cire motan wane ma sun cire motan wane ma sun cire ka shiga uku wallahi tallahi ka shiga uku duk wanda ya ce sace-sace ne aikinsa a musulunci dai in ka saci abin da ya wuce rubu dinar ko ya kai rubu dinar a balle ma hannu idan ba a sare ma sai an sa mala'ika ya gille ma ranar tashin alkiyama idan tuba kai Allah ya karbi tuba za ga dutsiya ce ko abun bakin cikin shine eh ga wasu da rana da ranar Allah ba suka shiga gida matar gidan ba ta nan saboda tsabar ba sa cikin hankalinsu kofa wallahi suka balle kofa ba ba ba su shiga ɗakin masu sata ba kofa guda suka balle suka fita da ita sun zo ɓallanta biyu aka kama su Babu mamaki wannan kuma sai ga a masallaci an yi sallan asubahi wani ya yi sauri ya fita yana shiga ɗakinsa sai ya ga ɗaya eh, yi cross da shi yana shiga sai ya ritsa yana da ya kama shi sai ya ga ɗan limamin da ya ja su sallah ne wani irin bala'i ne wannan baban shi ya je yana can sallah shi kuma ya shiga barna sata me ribar ka da yawa mafi rinjaye sato wanda ake angonni irin wannan to wani in makwabcinsu ne shi zai je ya haɗa baki da wasu ku zo ya zo da kaza shi sai ranar ba za a zo da shi ba don ko an kama ba a kama da shi ba ka shiga uku wallahi tallahi da ka roƙi Allah daga falalarsa da Allah ya baka to daga zarar an koma sace-sacen nan wani da aka yake koma dan fashi idan mutum ya fara sata yana ganin na banza yake samu zuciyarsa ta gaba mutuwa burus ya kamata duk anguwan da aka zo ana ɗauke-ɗauke da wuya wani ya taso daga wani waje yana wayan na kananan ɗauke wanda ya san shige da fice ne na wannan anguwa wanda ya san shige da fice ne na wannan wuri me ya amfanin ba ku taimaki mutanen anguwar ba ba ka taimaki yayanka ba ba ka yi sana'a ba wai kai kana so ka tsufa a haka ne don allah ka je ka dubi waɗanda suka irin wannan rayuwar nawa ya kai shekara hamsin bai yi aure ba ba shi da sisi ba yi da gida ba shi da ɗa ba shi da mutunci abokansa su ne wasu yan mitsil-mitsil yara sai shaye-shaye kai kana so ka yi wannan rayuwa kana jin wanda ya wannan rayuwa. Rayuwa za ta masa kyau a lahira wallahi in baka mai da hankali ba to wannan sai ta zo ta same ka kai ba naka wallahi tallahi a ji tsoron Allah a gyara wannan ubangiji ta'ala ya nuna mana akwai waɗanda suka mulki duniya su hudu ne wanda suka mulki duniya daga min alifi ha ila ya iha guda hudu ne biyu musulmai biyu arna musulmai akwai annabi suleiman akwai akwai zulkarnai cikin kafirai akwai bukht nasar akwai kuma namarud waɗannan su ne suka mulki duniya gaba ɗayanta jama'a sarkin duniya ai da sai ya zauna kawai komi za a kawo bar to bari ka ji zulkar naini. bayan shi ya mulki duniya duka amma sai da ya kama sana'an walda Zulkar naini walda yake bayan ya mallaki duniya duka ya yi yammacin duniya ya ga abin da yake faruwa ya baza ya yi gabasci ya samu wasu mutane da ya je ya same su suka gane shi dan kowa san shi sarki ne na duniya gaba daya suka ce ya zal karnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ya kai sarki mai adalci ya juju wa majuju mabarnata ne a bayan kasa mu dan bada haraji mana don Allah a sanya mana iyaka da su shamaki da ba za su zo suna mana barna ba gane gwamnati tana da ƙarfi gwamnati tana da iko akan komi sai ce a hab ma makanni fihi rabbi khair shugabanci da dama da sarauta da ƙarfi da Allah ya ba ya fi duk abin da kuke tunani za ku bani na haraji amma sai kun yi wani abu in muku wani abu sai kun yi aikin gayya fa ni bi quwwatin ku yi aikin gayya in nace abun karfi ku sa karfi in dai kun yi aj'al bainakum wa umrat ba. ya shirya abubuwa ya yi gasunan abubuwa ya yi kacangaye komai sai ce atuni zubar alhadid a je a kawo guntattakin kananan karfe da duwatsu duwatsu karafu a zuwa hada aka kawo ya zuzzuba ya ciccike ya koda ya narka dalma ya sa ya cike ya yi komi kama an yi zubi ya gama ya ce fa masta'u an yazharu wa masta'u lahu naqaba daga yau ya juju wa majojo ba za su iya huda katangar nan ba ya juju wa majojo ba za su iya tsallakewa su same ku ba sai ce kun gani ba na bukatar sisi kun ga abin da na yi nan ba dan ina sarki ba haza rahmatun bin rabbi rahamar Allah ne amma wannan katangar in kun ga ta rushe sai ran da alkawarin Allah ya zo fa ja jaa wa'd rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'd rabbi haqqan mai sarauta da ya mulki duniya duka walda yake yi kai ka ce walda ido na yana zafi masu walda ba gogul suke sawa bane ya ga wani yana walda ikenan can sai ya gan shi da figinsa can ka gan shi da gidansa can ya turo maka invitation cege kai kuma ɗan iska ko yi mana ka dube shi da Allah ya kaga wani ya zo da sassafe in kaga wani gaye ya zo yayan muhammadu ka ga yana haka dan banza yayan muhammadu wala tun safe gaba ɗaya garin ba abun da na cire wayan zai yana neman a bashi ɗari ya ci taliya wala ya muhammadu ba irin kuma gaba ɗaya garin nan da mun bar garin ka bar garin ka je neman ma in kunta mina sajiki wai yayan muhammadu sai ya eh, da ka ji ma ka tuna yaya to yanzu da safi an baka naira ɗari da rana ma za ka sake koma wuri sai baka ɗari ne da daddare ma za ka sake koma ya baka ɗari ne yanda muhammadu ya je nema je ka nema duka ba wajen allah kowa yake nema ba wallahi allah ya mana sana'o'i daban-daban mafi rinjaye yanzu da allah ka je wanda duk yake zuwa kano yana gani sai ka ga ana goslo mutum da fiskarsa da gemu da shinkafa da wake kashi-kashi ko yanzu kai me yasa ba za ka sa mamarka tana dafa ma shinkafa da wake ba wallahi ba karamin riba ake samu ba me laifi ko dan agaji da na sani da ya aure shi matarsa tana masa menene wani abu na madarar nan tuwon madara yana zuwa yana sira kana jin ba su zauna lafiya ba ga aikin addini ga me ga samun dubus to yanzu wancan makaranta da aka bude na aji riwayat din nan ɗan na shiga aji ya daga akar kalla ga wannan abin sai shi daga shi kuma ya zo da kek na ce to wannan ba zai kara mata ba yadda aka yi amma dai akwai hikima ya samu karatu ya samu dirhami jama'a me illa a wannan kamar za a tafi wa'azin kasa ne wani sai ce ya ji wa'azi ya sai da tsire ya ji wa'azi ya sai da littafi ya ji wa'azi ya sai da kaza don na aikin hajji ma an ce a yi haka kenan yan uwa ashe duk yadda za a yi mutum ya motsa kuma gwadawa ake yi jama'a ce ya Allah mutum ya tashi ya istikara ya Allah ban da komai kai ne da komai kai kake ba da komai ya Allah tsakanin sana'a kaza da kaza da kaza Allah ka nuna mu wanda alheri ne gare ni istikara ba son zuci bane isuwan zuci ne daman in ka ce da wannan wayar da kofin nan daman zuciyarka ko da ta fi so ko ba haka ba duk wanda zai istikara ai daman zuciyarka ko abin da ta fi so amma me za ka yi shine in kai istikara ka ji na fi nitsuwa da wannan ko ba shi na fi so ba to shine Allah ya karbi wannan naka sai ka yi wannan istikara la'alla ce to yanzu ina zan samu kuɗi babu to in bi laborori dalibarin fara bin ku yana bi yana ajiye 500 300 kaza 100 kaza 100 kaza 100 duk mai karamin karfi ai asusu wajibi ne a kansa ajiye kaza ajiye kaza ajiye kaza kada duk abin da mutum ya samu ya wal in dai ba ya samu abu da daman bai ishe shi ba amma in dai yana dan kokari to yana dan rage wani abu ka in ta gagara ma da Allah a bani aron baro tafi kasuwan kawai kawai duk wanda kaga mai buhu ni ma me kake ni ma dauka nake kai in ta gagara wallahi wani zai dauka a kayan shi dole ba aiki bane jama'a to idan mutum sai ya fara yin sana'a ka je ka tambaya mafi ninjayen duk wanda ka ga ya arziki ya baka labarin da ya yi wani za ka ji ana kiransa da wani abu na arziki wani kasashe to da shi ya fara ne wani za ka ji an ce mai kaza wani za ka ji an ce mai kaza wani za ka ji an ce mai kaza Allah ya ji kan alkasim da yawan kwa sun ana hira da shi me alkasim ya ce ya ce ya fara da me kilon nama ɗaya to lokacin da ya rasu kilon nama ɗaya ne da shi kilo dubu ɗari na wani ya ci walla wani ya ce goro haka yake sai da ya zama yana gaba yanzu da ke ga muku sandar da biyu sau koma ana kawo su a amalanke to wani ba mai kaza za ta iya komawa kaza idan Allah ya sa wa buɗi a abun mutum ya yi gaskiya kuma yana fi sabila sai ga Allah yana ta kara masa buɗi to idan wannan annabi Suleiman na biyu shine wanda ya mulki duniya gaba ɗaya amma duk da haka annabi suleiman sai da ya daga hannu ya roki Allah ya ce rabbi habli mulkan la'yan yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da ba wanda zai samu bayana shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah sai shedan ya zo yana mai bata masa sallah amma Allah da ya sallama sai ya ce laula da'watu akhi suleiman da ba don addu'an da annabi suleiman ya yi ba na cewa rabbi habli mulkan la'yan yabbagi li ahadin min ba'adi da yau sai na kama shaidan na ba wa yara sun yi dan duguni ne da shi amma annabi suleiman ya riga ya addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahli min ba'di duk da haka amma annabi suleiman ka duba irin sana'un da yake yi annabi suleiman allah ya hore masa iska wa sakarna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asa Allah ya hore masa iska iskar kashi uku akwai mai gudun tsiya akwai mai tafiya sauri-sauri akwai mai tafiya da kasaita wali suleiman riha guduwa shaharun wa rawahu shahar kaga mai gudu kenan idan ta wir tafiyan wata guda da safe ta dawo tafiyan wata guda amma wannan kuma mai tafiya a hankali in yana so ya zagaya cikin mulkin sai gani irin tafiya a hankali nan na kaseta wa sakalla lahu riha tajri bi amri Allah ce ruha an aisu asa a hankali iya yadda yake so wannan be ya nuna maka mulki Allah ya bashi Allah ya bashi yawan mata da yawan kwarakwarai har hadisi ya nuna ya ce zai kwanta da mata dubu kowace sai ta ɗauki ciki kuma kowace sai ta haifi ɗa da zai yi jihadi fi sabilillah ba irin ɗan uwan ɗayan da ɗaya ma ya je ta kira a waje ba zai da shigo ba sun fi ƙarfinsa ko ba samu irin wa'annan Allahu akbar ko sai mala'ikan da ke tare shi ya ce ka ce insha Allahu sai bai ce insha Allahu ba duk ya kwanta da su sai guda ɗaya ce ta haifi nan ma ɓari ta wa alkaina ala kursiyihi jasajen sun ma'ana Wanzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ce in sha allahu da an yi suna na 'ya'ya dubu a rana guda kenan in ya so mu ga a ƙure mata a zuwa suna yi a to <laughs> duk zuwa sunan mata aka ce yau jinjiraye dubu ne za a yi sunansu ba an ƙure su ba a ranar ya za su yi da wanne za a je hidima ta samu mata kaga abu ya girma ba to duk da haka annabi suleiman sai da allah ya yi magana na farko annabi suleiman a cikin sana'ansa akwai gini jama'a mesin ya samu abin yi ko bai samu ba daga annabi suleiman me yasa ba za akwai ma yanzu da yawa da yawa wallahi tallahi me sosi ko ba haka wani jam'in su da yawa me sosi idan ka je ka masa sallama in dai akwai aikin wallahi ni magidanci ne ba a ci a gidana ba da ce ina za ka yi aiki bi mu da yawansu kai da wuya ka samu wajen da suke ɗaukan mutum cikin sauki irin ɓangaren mai sosi to yanzu ka je ka samu makaniki ka ce ba a ci a gidanka ba ya wacce sana'a za ku yi da shi a rana ya baka abin da za ka ci a gida gobe ma haka fi sabila wanne zai maka ko ka samu ɗan kasuwa ko ka samu abun nan amma mesosi in ka same su ce don Allah dauke na da ka iya daukan kwangiri ko za ka iya kawo bulo ko za ka iya kaza sai ko sai sungume ka to annabi Suleiman ana ba shi contract na gini sai je yi sai Allah ya ce na kulle banna'in wa gawas na hore masa shaidanu akwai masu gini an ba shi contract za a yi kaza kaza maza maza ku je ku yi gini wa gawas akwai masu shiga cikin teku suna ɗebo gwalagwale wanda za a yi ado wa ginin da aka yi kina annabi sulaiman akwai wata sana'a da yake bayan wannan Allah ya ce ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa quturir rasiyat i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiy shakur suna masa akwai masu masa gine-gine akwai masu masa drawing tamasil kenan ba wai gumaka ba akwai masu masa irin katikatin tukwanen nan da ake dafa abinci akwai masu masa irin manya-manyan ah, kasko din nan da raƙuma suke shan ruwa wannan duka ana yi ana zuwa ana sayarwa wani lokaci ne ku? babansa annabi dauda alaihi salatu Wasala, shi ma akwai sana'ar da yake makeri ne Allah ya ce wa allamnahu a labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun na koya masa sana'a ta silke don ku sa ku kare kanku da kisa lokacin yaki me yasa mutum ba zai je koyi tela ba me yasa ba zai je koyi kaza ba me yasa ba zai je koyi kaza ba yana zaune babansa tun yake dauna da shi a primary shine a secondary shine kaza ka koma bin inuwa sai dai ka wanke ka ci girki ko ba abin da ya dame ka wallahi tallahi wannan duk al'umman da ta sa wannan a gaba wannan al'umman ba za ta zama al'umman girki ba shi yasa kake ga in a zo cikin kidnappers sai ga an kama sai ka ji suwa ne da suwa ne boko haram suwa ne da suwa ne yan kaza suwa ne da suwa ne kai ƙarshe dole wannan zai kai mutum me shaye-shaye zai kai mutum me ƙarshe sai kaga kajima baka ga wani yaro a unguwa ba kawo da shi ba baya ne duk sun canja sunayen su mala eh wallaya yaya eh na je umara ne kai ba gan shi da jallabiya ba ba gan shi da makabuliya ba ba gan shi da carbi ba a jihufa ya yi haraminsa ko a zulhulaifa a shi yayi ne yamma da gidan mai martaba waya je umara in ka ji gaya na ta Allah yau sati na guda daga da daga umara to tana yamma da gidan can mutumin kirki za a kai shi umara ne irin wannan to ya ki sana'a to na ga dai ka matsa don Allah idan abu ta gagara Allah ji kan shaksa ne hajjin girba don ya mutu ba ya tara wanda ba su da karfi ya ce musu to kowa zai yi gida an nauka malam zai ciro kudi ba su ne malam yake da kudin da zai ciro ba su su yi gida kai mai wannan ya ce a caɓa wannan ya ce to kowa ya yi gida ka shirya ko bulok ɗaɗɗe kake ajiya ana magana a lokaci ya fi mutum talatin wanda sun yi gidan kansu ha gane ko yanzu wallahi wani na san mutanen da sun yi gida suna da mata biyu sun rike iyalinsu kuma allah a caɓa suke yi kuma wallahi wani ya yi har ya sayi mashin ya sayi wata ma wannan yana hawa wannan ana masa za ka yi samun nafe ɗaya mutum uku hudu kai ka je ka yi wannan mana ga wasu yara allah ya nuna nan miskinai ne ba su da komai ma ba su kwanta ba Allah ya ce an masafinatu fa kanat ya amalu na fil bahar cika suna suka samu ɗan kwale kwalensu suna ɗan hayar da mutane ana ɗan ba su abun batarwa ba su yi daidai da masu a ba ba su yi daidai da masu nafe ba ba su yi daidai da a korukura mai taya uku ba kawai ka sa a korukura mai taya uku ba a ni dai ban faɗa ba na ce a korukura mai taya uku kun gane wannan me yasa mutum ba zai je ba ya kamata in Allah ya baka aikin gwamnati kai wani ya gama karatu ya yi diploma ya yi nce ya yi digiri nan duniya ba abin da zai yi ya samu aikin gwamnati ba ya gaya mato aikin gwamnati ya kusa karewa tun da muka gama makaranta hannu ya aure har Allah ya sa na samu muhalli har na yi abin hawa daga mashin har zuwa mota da ban samu aikin gwamnati ba sai yanzu bai wuce shekara biyu ba to inda mutum ya kwanta ya ce sai ya samu aikin gwamnati da me za ka yi to aikin gwamnati ya kare shugaban kasa ma kwanaki ya faɗi haka yi ya ce aikin gwamnati ya kare kuma ya kare to shi ma an ka samu ka yi annabi yusuf ba ya yi ba qala ja'alni ala in ard inni hafizun alim aikin gwamnati ya karkashin misra da kan Allah baka dama wannan ma kana iya yi kai tsuntsu tsuntsu tsuntsu sai da ya kama yi aiki hudu hudu ba dan jarida bane hudu hudu dan jarida ne ashe yana nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya magana tsuntsu yace tsuntsu da safe yana fita neman abinci ba yanci cikin sai tafi neman abinci da daddare da yamma ya dawo ya koshi ashe ya ku matasa wallahi tallahi kowa ya je ya nemi abun yi kowa ya je ya nemi abun yi in Allah ya sanya wa sana'arka albarka to da kai da gidanku da zuri'a ku a huta Allah muna roƙonka duk wanda bai da sana'ari Allah ka bashi duk wanda sana'arsa ta tsaya Allah ka ƙara buɗa ta ya Allah duk wanda yake neman abincinsa harkoki daban-daban Allah ka buɗa masa ya Allah duk wanda zuciyarsa ta mutu burus Allah ka caja ta Allah ka caja ta Allah ka kai shi gona sai damuna ta ƙare ya dawo wa sallallahu wa baraka ala hadha nabiyil karim alhamdulillah da mai matuƙar